jama'a assalamu alaikum kun bar mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin da zai mayar da hankali zuwa gasar cin biyu na kokowar gargajiya a jamhuriyar niger gasar da ta gudana a jihar talabi sai ku biyo mu. A cikin shirin na wannan lokaci kamar yadda aka ji da farko za mu isa jihar Talabiri yankin da aka gudanar da gasar kokowa gargajiya gasar da ta haɗa 'yan wasa tamanin daga jihohi takwas na ƙasar ta Nijar. Ministan wasanni Kasim Muktar a lokacin da yake jawabi zuwa 'yan wasa da ma 'yan kallo. J'étais d'autant peiné que malgré tous les efforts du gouvernement pour faire comprendre que le sabre national est un symbole national qui reste et demeure au Niger. Ya jaddada cewa gasar kokowa na ɗaya daga cikin wasanni da suka fi jan hankulan 'yan kasar da ma haɗa kawunan su tsawon shekaru ya gayyaci lahirin 'yan kasar da su ci gaba da kawo tasu gudunmuwa don tabbatar da soyayya tsakanin kabilun nijar wanda hakan zai taimaka don samar da ci gaban al'umma ga baki a jiya dai ne aka kawo ƙarshen wannan gasa ta tilaberi wanda isaka isaka daga jihar Doso ya lashe takobin. Wani abun lura shine ta yadda manyan jihohi kama daga Maradi zuwa Zandar suka rasa 'yan kokowa kafin a je zagayen karshe Isufu Yahaya wani mai sharhi kan batutuwan da suka jibanci kokowar gargajiya ya bayyana wakilin misalisi isa wasu daga cikin dalilai da suka janyo koma baya waɗannan jihohi. wannan ba abun mamaki bane ne komi in aka ɗaukan mai mataki akan iya sami yadda ake so in kai lura dama yanzu kusan shekaru an san cewa kokowa maradi ta wazandar su ne ke da yan kokowa amma yanzu an samu shekara kusan hudu da suke jin wannan firi saboda sun ɗauka mu mataki wani irin mataki mataki na su nemi yan koko kirki kuma su kiyaye abin su. ba kana gaba mai yanwa kowa ka gani ƙosashe ne ko mai ƙarfi ne ko dama kuma dole sai da ƙari kuma ina ga in ma baɗa baɗan ne kusan in ce gaskiya sun tashi tsaye nan wajen ma akwai roƙon Allah an roƙon Allah ne suke in ma na eh, suke na asiri to la akwai shi mu yanzu ga da ai ba a tunana a ce kokowa dai a ce maraɗi a ce marasa yan kokowa misali ne amma yanzu ga yan kokowa kokowa ta hudu a ce mara dan sha lema ba kowa ciki aka san akwai mamaki suna da mutane yanzu su waɗanda suka masa tsaye waɗanda kokowa suna jin zahin abin suna jin zahin garin su wanda da kokowa ta zo suke yin tsaye ga abin su abin da ya kamata yanzu an ce wajen wata shida suke sanatar ga yan kokowa an ce dan kokowa za a kawo shi bai wuce sati biyu ba ko wata guda a zo a tarka dan kokowa wata guda ina mutum za a koshi misali yanzu ko dabba ce ka sau ka tarka ta tsawon wata guda in ka ba ta abincin da ya karanta maimakon ta ya kiba zawo za ta yi to yanzu dabbar da ta yi zawo ka ɗauke ta ka kai ta kasuwa nawa za ta yi maimakon a ci gaba kenan an koma ba to dan koko sai da ya kare zawo ka ɗauke ka kai shawaran koko shi za a karshen da za ka da wani tunda bai koshin ba tunda da ya kare zawo ya koma ci abincin da ya mulmaji daga ba sai ya karya to amma karfin ma da ke gare shi ya yi baya sai ka wata guda na yi wa dan kokowa kamata ta a ce yan koko suna da trainer ko da tun daga yanzu ya kamata a ce an fara neman yan kokowa kuma in an same su a shirka su ga har zuwa lokacin da za a kokowa kuma mutanen mu ai da an san akwai mutanen da suke tsaye mutane na nan garin masu kuɗi wanda suke tsaye ga abin kuma kowa ya san su yanzu mutanen wanda suke tsaye ga kokowa ga da suke yin zahin garin ga in ka tattara abin da ake hannunsa ana cewa masu kuɗi ne wallahi akwai mai kuɗin ne zanen garin da in ka tara masu kuɗin da ya haƙarin wannan abin nasu amma kuma an can masu kuɗin da su kama garin gatsai ko me za a yi ba su yara garin gaji kunya. to da jima da wasu sun bayyana cewa a duk lokacin da aka shirya kokowa akan fuskanci wasu daga cikin matsaloli da suka hada da cin hanci tsakanin 'yan wasa da ma kungiyoyi abdurrahman yahaya ya buƙaci ganin doka ta yi aiki a kai wajen hukunta masu hannu a irin waɗannan miyagun ɗabi'u. ya kamata a diba waɗannan al'amura da suke faruwa bisa rikici na kokowa an yi tawa an yi zandar yanzu ga mu tilaberi wannan tashin hankalin da aka yi ya kamata a ma 'yan hukunci wanda zai nuna cewa akwai magabata in abin ya yi haka aka ce ba a yi wani hukunci ba kenan babu shugabanni sannan mutane suna korahi da yawa cewa ma a bar kokowa menene dalili ga ana kashe kuɗi amma kuma sannan abin baya tasiri mutane rayukansu suna ɓacewa kenan ya kamata a ce in mutane suka kalli kokowa su yi annashuwa su ji daɗi gaya an ba da alama ta haɗin kai na ƙasa amma kuma yana neman ya jawo tashin hankali ya kawo ɓacin rayuka mu an yi garinmu an mamu wulakanci ko kuma a'a da aka zo garinmu aka mamu wulakanci ko kuma mu ma bari mu shira mu ma muna iya ramawa kaga wannan abin in aka samu wannan matsala ba karamar matsala ba ce kenan magabata ya kamata su duba su yi hukunci idan mutum ya yi kaza za a mai hukuncin kaza ya kamata wannan kwamitin ya zamna ya diba ya gani in mutum ya tada faɗa ya kamata aka mai hukunci hukuncin ya yi daidai kar a yarda a ce an tada wannan hukunci amma in ba a samu wannan ba akwai matsala yan ƙasa da suke kallon kokowa bahilla ce ne kai ba zabar me ne kai mine ne kai duk kowa da kowa yana kallanta kuma dan ya ji daɗi amma sai ya yiwu an samu ɓacin rai to in aka samu ɓacin rai ina kallo na tashi na tahiyata wancan yana kallo ya tashi ya tahiyata ba ni kadai ba ba wansu ba gaba ɗaya mun tashi mun bar kalla kenan abin da aka yi bai mamu amfani ba kenan dan haɗin kai aka yi kenan haɗin kan babu kenan za mu gane cewa kenan wani yana iya neman tashin hankali ta haka nan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Haka zalika Abdulaziz Labo ya bayyana cewa an samu koma baya a wasu jihohin kasar da suka haska da ma shiga tarihi da kafar dama a duniyar kokowar gargajiya. Kasancewar Isaka Isaka daga Duson ya lashe takobin. Abdulaziz Labo yana mai cewa. Kokowa da yawa ga ta bana ta yi matukar ni bani mamaki gaskiya. Ta canza ga baki ɗaya bayan da muka zan ta da nan ta ba. shekarun baya can maraɗi musamman ma maraɗi mako kowa gaskiya ta bar maraɗi yanzu ta bar zandar har matawan ma ta bari ma yanzu kaga waɗannan jauhin ragowar jauhin nan kamar misali su difa su doso su nami kaga bakin gurgudu su kuma yanzu kokowa su take yi da su sakamakon da su waɗannan su ne suke da ƙari ga kokowa kenan kokowa yanzu ta yi matuƙar canzawa ta yi matuƙar kuma ba da mamaki in ka ɗauka ga tarihin doso salma dan rani ne ya taba ciwo masu takobi bi ma yana ji yana ci sannan na ben shi shi wannan isaka isaka ya zo ya ci yanzu ya zo ya jera masu uku to kaga abin sai ya mata ba kowa ma mamaki ma ga baki ɗaya tun da yanzu in ka ɗauka kokowar ta bana ma da aka yi ta kamar yanzu su doso ga da da ba a sanya su cikin layin faburi to amma yanzu gashi na yanzu su ne ma ke da faburi na ɗaya san kawai tarihi rekwar wanda ba a taɓa kafa ba ma ga baki ɗaya ta ma da aka matsa da kowa ma yanzu da aka zo cikin lejimantan ɗinsu ga baki ɗaya da suka zo sai suka zo su suka samu firi ma misali na yawan kayi sun yi kowa kayi kenan ma'ana sun yi kowa ƙoƙari bayan haka nan kuma mutum hudu na sai ya tun daga wicem da final wa'annan bin su suka zo suka ɗauko tsakanin su aka kada wasu guda biyan sannan kuma a ƙarshe aka zo aka yi final da shi isaka isaka kuma ya ce dama shi ne zakaransu mhm. suka yi sarki mhm. suka yi ɗan galadima kuma suka zo suka ɗauki na uku suka zo suka ɗauki catherine plus na hudu kenan to kenan kaga wanga abin ma ba a taɓa yin shi ba mu yanzu abin da kokowa ta ba mu mamaki ma ga baki ɗaya tun da aka tsira kokowa Nijar ba a taɓa yi mata irin wannan abin ba ga kokowa sai gashi an zo mu ban ma zo wucem da final ba mm. bayan haka nan duk inda maraɗi take sai ka gane ta ta zo misali sai ka gane ta ta zo demi final cikin bata mata kyau ba su zo kar da final amma buga tarihin maraɗi gaskiya ba mu taɓa zowa ba a ce ma wai kwana na hudu a ce wai ga baki ɗaya ba mu da mutum ko A jiya dai ne aka kawo ƙarshen gasar kokowar gargajiya karo na arba'in a garin Talaberi na jamhuriyar Nijar takobin da ɗan wasan Doso Isaka Isaka ya lashe. Wanda kamar yadda yake rubuce wasar ƙarshe ta haɗa Isaka Isaka da Nura Hassan wani matashi ɗan kokowa wanda a ƙarshe dai Isaka Isaka ya yi nasara tare da lashe wannan takobi zuwa jihar Doso. da To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin shirin da ya mayar da hankali zuwa gasar cin tako biyu karo na arba'in da ta gudana a jihar Talabiri. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilinmu daga Maradi Salisu Isa. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.